Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM duka a jamhuriyar Nijar ko VOA Africa zango na 200.5 a jamhuriyar Nijar din kuma sai kuma Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a ma sauraron mu Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim a yawa daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Alhamis biyar ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Rundunar sojan Amurka ta tabbatar da mutuwar sojojin ta biyu kana wasu sun samu rauni sakamakon harin da aka kai musu lokacin da suke sintirin haɗin gwiwa a jiya da sojojin Nijar. sojojin iraki sun samu nasarar kame garin hawija wanda ke karkashin sojojin is kamar yadda prime minister kasar haidar abadi ya ba da sanarwa a wuri ɗaya kuma Prime Minister Iraƙin Haidar Al-Abadi ya a yau din nan ya buƙaci sojojin Kurdawa da su gaba da marawa sojojin ƙasar ta Iraki baya domin ganin sun samu nasarar kakkaɓe 'yan kungiyar IS. To kamar yadda kuka ji a kanin labarai waɗansu 'yan bindiga sun yi wa dakarun Amurka da na jamhuriyar Nijar kwantan ɓauna kan iyakan Nijar da Mali da ya janyo asarar rayuka da ɓatan daban waɗansu sojoji. Abinda mun ka samu labari dai Amurka mutu kusan ku mutu mutum da ya yi rauni sosai. A jihar Plateau kuma al'umma na kokawa dangane da tsadar kuɗin wutar lantarki. Kuɗin da suke caji ya yi yawa, fayu ne da Lagos suke biya na Plateau State ya fi abin da Lagos suke biya. Shi muka ci abu Plateau kuma da bamu da komai industry ma ba su anan bamu da komai. Talakawan suna shan wahala, ba za a iya biyan wannan bil da suke kawa ba. Jummai Ali za ta shigo da shirin sai bango ya tsage wanda yau ma take tare da kakakin rundunar sojin Najeriya Brigadier Janar Usman Sani Kuka Sheka da zai ci gaba da amsa tambayoyin ku masu saurare. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Masu aure Assalamu alaikum. rundunar sojan amurka ta tabbatar da mutuwar sojojin ta biyu kana wasu sun samu rauni sakamakon hari da aka kai musu lokacin da suke santirin haɗin gwiwa a jiya da sojojin nijar din a kudu maso yammacin ƙasar ta nijar sanarwar ta ce ko baya ga waɗannan sojoji hawa kuma an kashe wani sojan da ke aiki tare da wannan rundunar sai dai ba a bayyana ko ɗan wace ƙasa ba ce kawo yanzu ba wata ko wani ƙungiyar da ya ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aiki a can ƙasar togo kuma ana ta samun ƙarin kiraye-kiraye ga shugaban ƙasar na togo fore na sangbe da ya sauka kan karagar mulki dubban jama'ar kasar ne suka yi maci akan babban titin birnin kasar ta lomi a jiya laraba suna kiran shugaban da ya sauka domin kin bin wato bukatar tsarin nan na wa'adin zangon mulki sau biyu wanda mahaifinsa ya soke yanzu haka dai nasangbe ya shiga zagaye na uku na mulkin kasar kenan ko a watan jiya da ko a watan jiya da ya gabata sai da aka kashe mutane biyu a lokacin irin wannan zanga-zangar da aka yi a jiya lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da kulki da kuma hayakin nan mai sa hawaye ga masu zanga-zangar sojojin iraki sun samu nasarar kame garin hawija wanda ke karkashin 'yan kungiyar kan wato kungiyar is kamar yadda prime minister kasar haidar al'abadi ya ba da sanarwa haidar al'abadi ya bayyana wannan nasarar ce a taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban kasar faransa emmanuel macron a paris alabad ya ce ya kira wannan nasarar cewa ba ta kasar iraki ce kawai ba a ta duniya ce baki ɗaya sojojin amurka da ke mara wa sojojin iraki baya tare da haɗin gwiwar sojojin lema ta 'yan shi'a da ke samun goyon bayan iran suna cikin sahun waɗanda suka taka rawar gani a wannan yakin kwato hawija wanda aka fara tun a ranar 21 ga watan satumba yanzu haka dai sojojin na iraki sun samu nasarar kwace kusan dukkan wuraren da ke hannun is din cikin ko har da mosul birni na biyu mafi girma a kasar wanda aka kwato shi a cikin watan yuni sai dai kawo yanzu ba wani cikakken bayani game da makoman fararen hula a wannan birni daya wato da ke hannun sojojin na iraki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a wuri ɗaya kuma prime minister iraki haidar al'abadi a yau ya buƙaci sojojin kurdawa da su ci gaba da marawa sojojin ƙasar ta iraki baya domin ganin an samu nasarar kakkaɓe 'yan ƙungiyar ta is kana yana jaddakin goyon bayansa ga yunkurin na kurdawa da suke na neman yancin cin gashin kansu prime minister da yana magana ne salin da ya kai ziyara a paris yana cewa gwamnatinsa ba ta son abin da zai kai ta ga fito na fito da kurdawan amma kuma su kwana da sanin cewa ikon gwamnatin tarayya zai ci gaba da kasancewa ne mai cikakken iko a cikin watan da ya gabata ne kurdawan na ƙasar iraki suka jefa kuri'an neman ɓallewa daga ƙasar ta iraki domin cin gashin kansu shugabannin suka ce suna fata wannan kuri'ar jin ra'ayin jama'a da suka kada ya zame matakin farko na tattaunawa akan wannan batu da zai ba su 'yanci sai dai gwamnatin tarayyar ƙasar ta sa kafa ta yi fitali da wannan kuri'ar shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya ce shirye gwamnatinsu take da ta taimaka wajen shiga tsakanin wanda zai samar da zaman lafiya tsakanin su an dai jima ana ta takaddama tsakanin gwamnatin ta iraki da kurdawa akan wane ne ke da ikon mallakan manya-manyan rijiyoyin mai da ke arewacin kasar yayin da ake ci gaba da binciken musabbin abin da haifar da harbin kashe mutane wato kashe mutane mafi muni a tarihin amurka shugaba trump ya kai ziyara a birnin las vegas a jiya laraba domin jajantawa waɗanda suka rasa 'yan uwansu da kuma waɗanda wannan bala'i ya rutsa da su tare da waɗanda abin ya faru gabansu a wuri ɗaya kuma baturen 'yan sandan na las vegas joe lambardo ya ce ya zame wajibi a yi magana duk wani wanda ya san wannan ɗan bindigan domin yiwuwar samun wani wato wanda suke alaƙa ta fannin aikata wannan ɗanyen aiki da ya yi ya ce ganin yadda paddock ya mallaki tarin makamai a cikin motarsa baturen 'yan sandan ya shaida wa manema labarai cewa zai yi wahala a ce wai shi kadai ne ya kitsa wannan abu ba tare da wani ba kusan rabin 'yan adawar jam'iyyar majalisar dokokin kasar cambodia masu hamayya na tsare gidan kurkuku wasu kuma sun bar kasar ciki ko har da shugabanninsu yayin da ake ci gaba da muhawarar rusa jam'iyyar tasu yanzu akwai wahala a ce an ceto demokuraɗiyya a cikin ƙasar ta cambodia in ji wata shugaban jam'iyyar national resources party wato cnrp a takaice moso chu wadda ita ce mace wadda ita ma ta arce a ranar talatin da ta gabata ta ce ta ɗauki wannan matakin ne domin ta samu labarin cewa ba makawa za a kama ta idan ba demokuraɗiyya idan ba demokuraɗiyya sai ƙoƙarin bitar kulli da kayan mutane a tsare to akwai buƙatar samun wani zaɓin abin yi a kan wannan lamari ta yadda za a ciyar da demokuraɗiyya gaba in ji ta ta ce mun ji cewa za a kama ta abin da ya sa ta yi hijira kenan zuwa wata ƙasan. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda waɗansu sojojin ƙasar da na Amurka suka rasa rayukansu a wani harin kwantan ɓauna da 'yan bindiga suka kai musu jiya a arewacin jihar Tilaberi kan iyakar Nijar da Mali lokacin da suke aikin sintiri. Wakilin Musulmin Muni Barma na ɗauki da ƙarin bayani. a yayin da suke kokarin cafko wasu 'yan bindigar da suka kai hari a ƙauyen togon-togo na jihar tilaberi ne sojojin na jamhuriyar nijar da wasu amurkawa da ke basu horo suka yi kicibisu da wasu 'yan takife ɗauke da manyan bindigogin yaƙi a inda suka yi musu kwanton ɓauna wato kan iyakar mali da nijar an shafa lokaci mai tsawo ana kafsa ƙazamin faɗa tsakanin ɓangarorin biyu kafin a ƙarshe 'yan ta'adda su yi nasarar hallaka sojojin amurka da na nijar honorable karimu burema na daga cikin wakilan al'ummomin jihar tilaberi a majalisar dokokin ƙasa. abinda mun ka samu labari dai Amerika mutum uku sun ku mutu mutum da ya yi rauni sosai wajen sojawa ni nizar wadda an ka ce mutum wina sun ku mutu nan tunda mota takwas na gare su cikin mota takwas nan bani ya amsa mota uku adda bisa sai da agari sun kashe da yawa sun kashe kamar zakai sanu raguna farin fula dai sun samu dama babu wanda ya mutu babu wanda ya ji to yanzu a garin tongu-tongu sun kawo sojawa kamar dari uku ko abin da ya yi dari uku suna nan yanzu lahiya ya zo amma mutanen nan sun kai bannan nan sun tayi da mutanen su tun da su ma akwai wanda sun mutu ciki akwai wanda ya zimi ciki ministan tsaron kasar nijar kallamu tari wanne ya tabbatar da kwaruwar wannan hari ya kara da cewa ya zuwa yanzu ba su kammala har hada bayanai ba amma gwamnati za ta fitar da sanarwa a karshen taron majalisar koli mai kula da tsaro da za a gudanar a ƙarƙashin jagorancin shugaba isuhu a yammacin yau alhamis la de wannan kazaman hari ya wakana ne a wani lokacin da gwamnatocin kasashen jason sahel ke faɗi tashin ganin rundunar haɗin gwiwa mai alhakin yaƙi da ayyukan ta'addanci ta soma aiki a fagen daga saboda haka shugaban kwamitin 'yan majalisar dokoki masu kula da sha'anin tsaro honorable hamun asa ya kara jaddada wa askarawan nijar da gwamnatin ƙasar goyon baya waɗannan 'yan ta'adda ba za su samu nasara ba a kwana a tashi wata rana sai dai labari za a gama da su insha Allahu dan mun sani in ba da zamba ba ba su iya kan hari su sami galaba bisa sojojin Nijar ko na Amurka ko na waranshi waɗanda suke bakin daga sai dai da zamba ka san yau wanda duk an ka zambata a cikin wani hali dole ne sai an sami wata galaba ko kakataki. Jami'an kare hakkin jama'a irin su lawali Adamu na kungiyar MAP na bayyana jin takaici a kan yadda 'yan ta'adda ke ƙetarowa daga makwabta domin su ci karansu ba babbaka duk kuwa da cewa ana da masaniya akan inda suke fitowa. bai yiwuwa a ce kullum mutane sun fito daga cikin mali sun hari kullum yan nijar ne ake shi ma ba mu taba jin an ce an shi ma sojojin mali ba to kenan wannan abu ya kamata a sake a duba shi gaskiya akwai laushe cikin nadi ga tura na amurka da an ka kashe na ce maka yanzu an dauko babban matsala sabon matsala ce an ka dauko tun a shiya laraba sojan sama da na kasa na kasashen faransa amurka da nijar suka bi sawu domin damke waɗannan mahara da suka doshi kasar mali in ji wata majiya Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah, ala ka taimaki soja ko gidan su ko dada To dangane da wannan harin Usaini Alhaji Umar Fureba Gashu ya ce Allah jikan jami'an tsaron Nijar da na Amurka waɗanda suka mutu muna fatan Allah kiyaye abkuwar haka nan gaba. To bari kuma mu nufi jihar platon Najeriya inda masu ruwa da tsaki suka gudanar da wani taro da nufin jawo hankalin hukumomi kan ɗimbin matsalolin da suke fama da su a wannan fanni kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana. Mahalarta taron waɗanda suka hada da sarakunan gargajiya, shugabannin al'umma da masu masana'antu da ma masu aiki da wutar lantarki a gidajensu sun bayyana cewa tsawwala kuɗin wuta ba tare da isasshen wutar ba, rashin ƙarfin wuta da karɓa-karɓa na daga cikin abin da ke ci musu tuwo a ƙwarya. A cewar Tali Samson Nanzin daga unguwar Federal locust a Jos suna buƙatar kamfanin ya yi gyara. Kuɗin da suke caji ya yi yawa, Fayu ne da Lagos suke biya na plateau state ya fi abin da lagos ke biya shi muka ci abu plateau kuma da bamu da komai industry ma ba su nan bamu da komai saboda talakawan suna shan wahala ba za a iya biyan wannan kuɗin da bil da suke kawa ba domin duba cewa idan ka zo ka kashe utajen utan gidanka ma za ga abin yana karanta yana reading shi ma injiniya jack dun ya ce al'ummar yankin su sun tara fiye da naira miliyan biyu wajen sayan tukunyar wuta wato transformer wayoyin hada wutar lantarki da dogayen sanduna da ake rataye igiyar wutar amma har yanzu ba su samu ingantaccen wutar lantarki a yankin nasu ba. Kowane wata ana caje mu duhu goma yana ta haurawa aka zo za a kawo prepaid din nan an zo ana zaba gidaje din gidanka babba ne sai a sa ka prepaid gidan karami sai su sallake. To yanzu sababin suka zo nan sun cika duk wannan dokokin su zo su hada wutan sun ki wai za a ba mu bil a ba ma mutum bil tun ba hada mashi wuta ba wannan daidai ne. Daga shiyar kudancin jihar Plateau wanda su ma suke fama da matsalar wutar lantarki kuwa Galadiman wasai Alhaji Umar Mustapha ya ce. Muna da babban matsala a cikin garin wasai. Cikin kwana talatin da kyar mukan samu wuta so ɗaya a rana a wata. Rabonmu da samun wuta regula tun 2013. Rayuwan al'ummanmu matasa particularly ya dangana akan wutan ne don kaga aski yanzu su mm, eh, wanzamai ba su yi yara ne suke askin nan daka da ni kamata ba su ya gida ana yi a inji ne balle kuma mu manoma ne muna sarrafa eh, shinkafa injin da yana sarrafa wannan duk daga wani saboda haka ainihin rayuwar kasan ya dangata a kan wutan ne shi ko shugaban sashen tabbatar da kamfanin rarraba wutar lantarki ya aiwatar da aikinsa bisa kan doka Moshut Sunusi Yusuf ya ce suna kan kokarin inganta wutar lantarki wa al'umma muna kira ga kwastomomin su kwantar da hankalin su duk abin da yake alhakinmu ne mu bada insha Allahu za mu yi kokari mu bada shi abin ne da yawa wannan bangare eh, na sadar da wuta ya yi wurin shekara hamsin a hannun gwamnati akwai matsaloli da gadarsu muka yi abin da aka shekara hamsin ba a gyara ba a shekara uku ba za a iya gyara shi ba so da haka ana buƙatar sauran lokaci mutane su kara hakuri kuma da ta hanyar faɗakar da kamfanin cewa ga irin matsalolin da suke fuskanta. Malam Yusuf ya kuma ce akwai hukunci mai tsauri kan masu satar wuta da lalata na'urorin wutar lantarki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Lafiya uban girma kai nake To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe goma sha ɗaya da kwata na asuba ga Jummai Ali da shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya, Brigadier General Usman Sani Kuka Sheka. wanda zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyi da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage a saboda haka ga tambaya ta farko a yau Assalamu alaikum sunana Sa'ad Bakur Sabon Teji shugaban kungiyar murya talaka ta jihar Yobe daga Damaturu a tarihin Najeriya. Kamar idan aka yi la'akari da kamar jihar Borno ya ga yawanci 'yan ta'adda na Boko Haram suna ta kawowa hare-hare. To idan aka ɗauki aka aka aka aje wannan akwai yan ta'adda na boko haram wa'inda suka fito suka ce su suna so su yi mubaya'a da gwamnatin najeriya kwanakin baya gwamnatin najeriya ta yi musayan mutanen turkiyoyin eh, yan boko haram da kuma yan matan tubok to daga baya kuma sai yan boko haram suka sake fitowa suka sake bayyana cewa nuna mana cewa ana an ci gaba ba an ci gaba aka sake dawowa ba shin wani abin nan ne turin da mutum Najeriya suke suke yi wani hoɓɓasa suke yi wani hoɓɓasa suke yi a yanzu ganin cewa wani yan matan da suke haɗu na tuɓa sauran yan To, General, ka ji tambayoyin nasa? Eh, na ji. na gode kwarai eh, shugabar rundunar talakawa ta maturu a bisa waɗannan tambayoyi da ka yi amma ko da yake ba tambayoyi ba ne wasu ma dai kawai kamar tsokaci ka yi misali kai magana cewar ko litinin ta wuce akwai inda 'yan ta'adda suka je wasu ƙauyuka suka yanka wasu mutane eh haka ne wannan magana haka take a ina ganin namance sunan ƙauyen kusa da can dai karamar hukumar kwanduga ne a nan jihar borno to hakikanin gaskiya abubuwan da ake samu wani lokaci yadda ake yada labarai dole sai ka bi diddigi ka tabbatar da shin menene ya faru a akan sami ɗaiɗaiki na 'yan ta'adda na boko haram da suke zuwa ƙauyuka neman abinci ko kuma wasu abubuwan masarufi suke kai ma mutane farmaki yanzu hakan nan ma akwai wani ƙauye na tare da ko ina ne akwai wasu tsarshi mutum hudu a ƙauyen babu kowa sai su su ake zargin suna ba 'yan ta'adda a bayani so yadda duka kake ɗauka abubuwan kamar ba a yin abubuwa ana yi daidai gwargwadon hali ba yanda za a ce sojoji suna ko ina a kowane lungu da kowane sako mahi a ala ne idan har aka ji bayani a sanar da mu zancen a kayi maganar mu baya a ban ji ba amma dai ina ganin kana maganar dangantaka ko alaka da cewar yadda haka sako 'yan matan chibok da a'a to na fahimta akwai zancen kace 'yan ta'adda na boko haram da suke baya a suke abin nan din ajiye makamansu ko mm. kwanaki sittin da tara sun ajiye makamansu kuma mun nuna ma duniya muna maraba da duk wani ko wani da ko duk wasu 'yan ta'adda da suka ajiye makamansu ko buɗe take kuma ana ɗaukaka su da mutunci a duk da dai cewar shari'a za ta yi ta amma a hakikanin gaskiya a yadda ake su 'yan ta'adda suke yada jita-jita cewar ana muzuna musu ba haka ba ne ba akwai tanadi na musamman da aka yadda ake kula da su kuma har ana kai ga nuna musu aka koya masu sana'o'i zancen kuma kokarin da ake ko haɓasa na ceto eh, sauran 'yan matan sakandare ta ci da 'yan ta'adda na boko haram suke rike da su a hakikanin gaskiya ana bakin kokari a da wani lokaci mukan ji bayani abin da nake so in tabbatar ma da shi shi ne ko da wani lokaci ana kokari kuma fata muke in insha Allahu ba ma su waɗannan 'yan matan ba duk wani ko wata da 'yan ta'adda na boko haram suke rike da su an karɓo shi an sada shi da iyalin shi To mutum na gaba yi tambaya ko. Sunana Suleiman Musa da Maturu. To. Tambaya ta farko ciki me yasa ne gwamnati ta fi damuwa da 'yan matan ciko ba ta damu da sauran matan da 'yan Boko Haram da su kan ba. Sannan tambaya ta ta biyu ciki kuma mu a jihar Yobe muna ɗaya da da suke da Boko Haram ko kuka samu sauki za mu iya cewa ta da bisa gari sun samu sauƙin Boko Haram. amma har yanzu idan ka tashi daga Damaturu za ka je biyu sojoji suna walakanta mutane har akwai gurin da za ka samu karfi wani karfe da kai za ka zo direba da za ku kaga karfan su yana yana kallon su su ce da kun ka je ka nema haka ne to janara ka ji tambayoyin nasa ko eh na ji um, na farko yake cewa me yasa aka fifita ceto 'yan matan cibo kan sauran al'umma Eh. Da ganin gaskiya ba sojojin Najeriya ina ganin sha'ani ne na 'yan jarida da suka yayata abin kuma kai ka sani abin da ya faru sata 'yan matan Chibok da aka yi wani abu ne da ba a taɓa yi ba a duniya dole hankalin mutane ya wanzu a wajen. Amma mu a yadda muke gudanar da ayyukan mu a sojojin Najeriya kowane ɗan Najeriya daidai yake da kowane ɗan Najeriya. Kuma daidai gwargwadon hali muna ba mu in kai la'akari da cewar mun kwato mutane sun fi dubu goma da waɗanda 'yan ta'adda na boko haram suke rike da su katuna hotun hijira dubu biyu da tara suke wannan aiki nasu in ba waɗannan shekaru biyu da aka samu canji aka sami shugabanni waɗanda suka yi azama a ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda na boko haram a hakikanin gaskiya ma ba mu bambantawa tsakanin kowane ɗan najeriya ɗaya kenan zancen kuma magana da kake cewa ana musguna mu mutane musamman ma tsakanin hanya da ta tashi daga a garin da matur har ta nufi eh gaskiya ka faɗi haka ne cewar ina bin wannan hanya kuma ma nikan kwana akan hanyar ba ma ni kaɗai ba duka har da shugabanninmu duka wannan zargi da ake yi ban da tabbacin shi amma yanzu da ka insha Allahu za a ɗauki matakai saboda shi komanda na rundunar ta 27 wanda hurumin shi ne za a shaida mashi na tabbatar zai bi diddigin abun insha Allahu za ka ga canji inda dai haka ne. To malami na gaba matso ka yi tambaya ko? Assalamu alaikum wa Wa alaikum salam. Sunana Muhammad Bello daga nan cikin garin Damaturu. To tambaya ta da nake so in yi wa general shine akwai daga nan cikin muzirin da masu alhamdulillah mun samu sauki sosai akwai gurare da ake samun matsaloli na iskanci wanda idan ka je ka samu majoratin wa'anda suke daurewa na abu gindi jami'an tsaro ne idan ka yi kokarin hana yarinya yin eh, abin da take yi na wanda ba daidai ba za ta iya kira maka soja ya zo har gida ya ma to me general zai iya gaya mana kowane irin mataki yake ɗauka dangane da irin wannan al'amari To wurin da ka faɗi ba suna ne? Eh akwai To ina su mai wani wuri ne ka faɗi sunan wurin? Kamar irin su Kandahar, irin su Zango, irin su akwai wani guri da ake masa alai maina, duk irin wannan gurare ake irin wannan ta'addancin. To bari general da baka ansa general ka ji ko? Eh na ji alhamdulillahi cewar an sami a ah, sauki a ah, jihar yobe gaba ɗayanta ba ma wai garin da ba kawai kuma waɗannan abubuwa da yake magana cewar akwai wasu wurare da ake aikata aikin a sha ko ko wurin ma sha'a sannan hmm. kuma ga alama mata na taruwa idan kuma aka yi musu wani abu sai su je su kira soja a takaice dai yana faɗin yana zargin sojojin ne ke aikata wannan aiki ta haka to abin da nake so ya gane shine na saurare shi kuma insha Allahu za a bincika idan har muka tabbatar da cewar sojoji suna da hannu kan waɗannan abun za a yi maganin abu abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa jammai ali daga nan birnin washington dc nake gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na sai bango ya tsage a huta lafiya. To Madalla gaida jimmai Ali ga kuma Nazir Ahmed Hausawa da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurari kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya ce ya kamata shugaba Buhari ya gaggauta ɗaukar mataki a kan barakar da ta kunno kai tsakanin karamin ministan man fetur na ƙasa Emmanuel Ibe kaciku da kuma babban manajan kamfanin man fetur na ƙasa wato NNPC mai kanti Baru domin kaucewa irin abin da ya faru a lokacin gwamnatin da ta gabata. tsakanin Malam Sanusi Lamido da kuma Diezeni Alison Maduke da kuma kaucewa na nakasa daga bangaren man fetur ɗin Najeriya masu iya magana suna cewa ice tun yana ɗanye ake tankwasa shi. Sako daga Muhammad Salihu ƙauren na moda zamfara. Sako na gaba kuwa ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa. Ina miƙa fatan alkhairi, ina fatan za ku bani dama na miƙa sakona ga masu ba da ilimin manya na jihohi da na ƙananan hukumomi da su yi wa Allah su tashi tsaye wajen gudanar da ayyukansu bisa yarjejeniyar da suka yi da gwamnatinsu akan za su koyar da manya karatu da rubutu na yaƙi da jahilci. hakan ne zai nuna mana cewa har yanzu ba a bar manya a baya ba wajen neman ilimi a najeriya bayan haka su rika ƙara wa ƙungiyoyi masu zaman kansu ƙarfin gwiwa musamman masu ƙoƙarin koya wa manya maza da mata karatu da rubutu na zamani da na addini saƙon ya zo daga hannun shehu saba gashuwa Shi ko wannan saƙon ya ce murya Amurka ku bamu dama mu mika saƙon jajantawa tare da ta'aziyarmu ga al'ummar jihar Kebbi akan kifewar da wani jirgin kwale-kwale ya yi a garin Yawuri inda mutane da dama suka rasa rayukansu wasu kuma suka jikkata muna fatan Allah ya kiyaye afkuwar hakan a nan gaba waɗanda kuma suka jikkata Allah ya tashi kafaɗinsa amin Saƙo ya zo daga hannun Haruna Boda in Kaibo a jihar Jigawa da Baba Gana Alhaji Muciya wacakal Cakal jihar Yobe. To Nazir Sarfilu wato Safiyanu Gumel zangon daura shi ma ya aiko da sako yana jinjina wa malaman makaranta albarkacin ranar malamai ta duniya da ake biki a yau. To kuma batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan a kai yau idan muka dawo a shirinmu na ƙarshe a yau. To yanzu dai kafin nan ga Aladen ya kintsa da tashin muhimman kanin labarai. rundunar sojan amurka ta tabbatar da mutuwar sojojinta biyu kana wasu sun samu rauni sakamakon harin da aka kai musu lokacin da suke sintirin haɗin gwiwa a jiya da sojojin nijar ɗin a kudu maso yammacin ƙasar ta nijar sanarwa ta ce ko baya ga waɗannan sojojin hawa kuma an kashe wani sojan da ke aiki tare da wannan rundunar sai dai ba a bayyana ko dan wace ƙasa ba ce sojojin iraki sun samu nasarar kame garin hawija wanda ke karkashin yakin sa kai na is kamar yadda prime ministan kasar haidar abadi ya ba da sanarwa haidar abadi ya bayyana wannan nasarar ce a taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban kasar faransa emmanuel macron a paris alabadi ya kira wannan nasarar cewa ba ta kasar iraki ba ce kai a'a ta duniya ce baki ɗaya hauraya a wuri ɗaya prime minister na iraki haida al'abadi a yau dinnan ya bukaci sojojin kurdawa da su ci gaba da marawa sojojin ƙasar ta iraki baya domin ganin an samu nasarar kakkaɓen ƙungiyar ta is kana ya jaddada kin goyon bayansa ga yunkurin da kurdawan ke yi na neman yancin cin gashin kai prime minister dai yana magana ne salin da ya kai ziyara a paris yana cewa gwamnatinsa ba ta son abin da zai kai ta ga fito na fito da kurdawan to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin kafin mu yi sallama bari mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan malam ali alhaji manga gombi bisa rasuwar dan uwansa alhaji barkindo bakari babbani gire wanda Allah ya yi wa rasuwa jiya a Yola jihar Adamawa Allah ji kansa da rahama mu kuma ya kyautata namu karshen kamar kullum za ku iya sauraron wannan shiri da ma waɗansu a kan sandalinmu voa hausa.com ku kuma saurari ko kuma ku ga abinda muke bukatan ku ji ra'ayoyinku a kai a dandalinmu facebook da kuma twitter a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri ga yau da gobe.